وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا جميعا ثم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذنب المغفرة وكنا في كتاب الصلاة والمواقيت في كتاب المواقيت الإمام مالك Allah subhanahu wa ta'ala shi masa rahama matsayin karatu a gurguje a darasin mu na gaba sai muka ce a gobe ta zan da ne ya kamata a wani wasu sun muka wata matsala da matsalar muhimmanci ita ce matsala ta abin da ya shafi yaushe ne sallar da aka ke shiga ba wai saɓani ne malamai suka yi haka nan ba amma dai akwai wuce hatin mara a cikin kan matsalar wanda kila wasu suna ganin da makoman allah da ayyar rufe su babu wani wuce hatin mara to gaskiya akwai wuce hatin mara kuma wannan madadin nazari din shi ne da ce allah ya rufe wani ƙara bayani ko wani tattauna shi kawai da muhimmanci ko na ambata ko wata kila ba ambata ba wasu lokuta can baya da amma na fara da a kan matsala to ban gama ba amma dai na lakaso wasu abubuwa muhimmai daga cikin wannan rubutun gaskiya kan yana ganin ya kamata sun bi su da ibn basira muna roƙon Allah ta lashe da kai ko ɗan abubuwa da nake so na faɗakar ko na jawo hankalin masu dangane da wannan matsalar shine ba wai za mu tattauna ta ne kila wani zai iya tunanin mai da ana Ba baya gaskiya ba haka ba duk wani tunani haka sun abin da ya kamata gaskiya ba haka ba sai dai Allah ta'ala ya halicce mu ne da mun bautar a cikin ibadoji da ake ma Allah wa ta'ala wannan sallah ita ce babba idan ka da idan ka cire tauhidi sannan muhimmancin da yake cin al'amarin kalla ba ba bukatun sai an yi bayani kiyaye lokacin sallah asbab ne na ganin gudu sala wanda mun tattauna a gurguje karatun farko a wannan babu da shi ne abin da malamai suke shan imam malik ya kara da babu ainihin babu mawaƙi saboda al'amari ne mai muhimmanci da wuri sai waɗansu abubuwa da na ɗan shayin magana a kan kan abin da ya shafi wasu lokacin sallar da aka ke shirya idan muka fahimci yadda shari'ar musulunci yake asalar shari'a ne wanda yake mai sauki dinin ne wanda yake sama wannan ma'akudu na shari'an nan shi ne kowa da tsinci abin da ake ciyar kowa ya gane musamman al'amarin sallah wanda kullum za ka yi so da da ka kalli hakikalin babu da ake iya gane cewa yanzu lokacin sallar da asali ya shiga gaskiya wani abu ne wanda zai wahala shi kowane mutum ɗaya da ɗaikun mutane zai iya gane kila kafin wanda hakan ya ja yanzu an koma an dogara da gane lokutan sallah musamman na la'asar ko an dogara da menene lissafin kalanda ya yi ko kaɗi ko kaso haka saboda ba zai yi kullum kowace rana idan ka fahimci yadda ake gane shigar sallar azhar da ka'idan da aka sa na gane lokacin sallar da aka to da zai yi kullum kowace rana ko wata yi wannan hanyar zai gane ta ko da a gari ɗaya a ce an wani mutum ɗaya da kullum zai bi wannan sallar domin mutane su sallar an ba da aiki wanda ya sa zai da in ba kullum da aka koma ba ميديتا يوقف يوقف مسلم في الاصل هو في قدر الموجود حتى نتوقع الله تعالى يشتري في شارع انا قال لي شيء من ثاني باب من نفسي لدى مجال عمر صلى الله عليه وسلم ده اخر كنت لا شيء على من قال كنت لا كنا ثم شفنا حتى يجي زين الدين ومن سنة مثلا كما قال الشيخ sai dai kafin mu fara a kan wannan na ɗauko maganganun wasu ko kunce wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi a kan matsala an kwanci wannan a kan wannan matsala don so guda zan fara da na ɗauko magana a alama ibn qudama wa maqalat Allah ta'ala shi makarrama cikin littafin al-mubi yace mas'alatu qala fa idza qalu li kulli shay'in مثل بكره آخر وقت يا يندى إن وما تتأذن بتأو كيش عمدين الشين ذاتي أعطاني بشي وجان دان كل الله أنت يسونا كل شيء يا يندى إن وما تتأذن بتأو كيش عمدين بكره آخر وقت الشين يتأذن بكره آخر وقت إتا مي أبا في أشهر يعني أن الخير abinda ake nufi a nan wajen shi ne kai inuwa da take ainihin faruwa bayan gawa wanda mun yi magana kan kai iza ka da alama ba da kalashin shan idan ya karu a kan gurgurdan inuwan da ina da rana ta karkata a kan kada da gawa ke abu gaba ko shafi wanda ainihin tsawon na ya kai وفي الحجر بالذي يشاء ضربة قوى وانا أبن تكريش فذلك أكل وقت البدء ومن الشين هذا شر وقت الحياة هذا الأرى لنا دامك إذن يا قارو أكن من ذل الزواق إذا ما تو إن وندي قارو أكن من ذل الزوايات فكم قسم قوى أبن تكريش وشين هذا شر وقت الحياة قال الأكثر مثل وجه الأكثر من في قيل لأبي عبد الله أنتم بأبي عبد الله آه. الإمام أحمد بن حنبل وأي شيء آخر وقت الظهر وأي شيء آخر وقت مثلل الظهر قال الإمام أحمد بن حنبل أن يسير الرجل مثله شيء إنوى لكي قسم كتنكتن من من إنوى yace فقال gwada yace to shine lokacin shi ne ƙarshen lokacin asar abin da imam ahmad ya ce sai shi ibn qudama ce ya ma'rifatu zalik to yanda za ka gane haka an yi baka ma zara talabishin ko an yi baka ma zara talabishin shi ne kokarin zaɓin kiyaye gwargwadon inuwan da rana ta karfata a kan ma'ana inuwan da yake dama yana nan a tsarin gaba ta rana ta gaba الزيادة الفواش ثم يقول الزيادة ثم يقول الزيادة التي لم تنكر الولادة أرون بإنه ويحكم ولو قال أرضو بالأمر الشخص إذن يرون في إنه ونعك تقوم قسم قضاء أبن بتقيدة المقيم أشكك في قدر الله قسم قلل قدشي فقد انتهى وقت الجزء وفي قلوب قسم قدها لا تنكر hajji wannan gaba bayan bayan bayan shi ko a ya ci gaba da cewa وبهذا قال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور المدارس وأن ما لم فهمت السكين فمن الإمام ابن قدامة ذكر عندنا مدار الإمام الشافعي عن الأمة قال ابن المنذر الإمام ابن المنذر ya faɗi a cikin littafin al'aukar da yake ƙoƙarin bayani kan yaushe ne lokacin sallar abin halitta shiga yake idan a rada rukun ma'aikatar zawa idan mutum yana so ya gane wai yaushe ne rana ke zawa ma'ana ake karkata daga tsakiyar sama a kulle wakati a kowane lokaci da kulle balade kuma a ko'ina yake فلا تكودا مستويا ya samu ainihin sandarsa mai haƙƙi an fahimci wannan sai ya sayar da shi ke musawar mai abu ya samu waje fili flat ya sayar da shi kyan a tsakin da ke قبل الزواج ko قبل الزواج قبل الزواج الشمس kafin a ce rana ta yi zawar kamar yanzu idan kana so ka yi sai ka ɗauko ka sa kafin sha biyar rana mun fahimci wannan fa inna zulla saboda yadda al'amarin yake shi ka bi inuwa da kake ganin shi ka kallar ku ila al-wujuh idan ka aje shi daidai lokacin sha biyar rana na ana can kana na tabbacan sai kuma kana kana na tabbacan to za ka ga inuwan yana rabuwa yawan nashi yana raguwa ne iya ragowa zuwa ga direction ɗin inda wannan sandan da aka fara shi nan zai yi kawai bai ta faɗa da muka samu suka rage lura da raguwan mun fahimci wannan kila tun bayan sakan biyar kaɗan lura bayan minti ɗaya kaɗan lura amma ba ta فإن الكفار إذا تناها جارد من يرقون بيك يجوا إن يكون بكتك إذا يكي مقرأ زاد من لا يجب أن يكون مفيش وانا تيتكو فإذا زاد فأدى تناجي مقرأ إذا يقارو باي رقون هذا في كل شيء كذلك الضرار في يوم الشيخ الضرار وهو أول وقت في الأولى يتتولى سنة فرقم لوقت أنا شيء فرقم لوقت وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك وابن آدم وإسحاق بن راوية وغير من أهل السنة حتى في تأريب الرسم الزواج من كما كان الإمام أحمد بن أحمد يأتي إذا أن يصير الرجل مثله قدرة حتى يصير فابن قدامى يشتت ومعرفة ذلك إلى ما يكون المنظر باشية مثلا أن يأتي إذا الرجل الزواج حتى ليه؟ duk da cewa ba yana maganan wai a cire shi ne lokacin la'asar ba shi dai maganan da ake gawa lokacin da zai abin da nake so mu fahimta don kada biyu waɗannan malaman da waɗanda da makamancin su za ka ga suna kawo maka barkin yadda ake ganin zalin kawai amma ba za ka ga suna maka istishari da wasu ayar da alƙur'ani ko da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutaakhirun jiddan za ka ga suna kokarin istidlali da waɗansu hadisai a bayan wanda wannan ya kai zamanto mutawatirun kamar wani nasi ne waɗannan su ne maganganu kuma kun fahimci yadda ake bibiya a gane gure ba yanzu kun gane maganar da ne ita yanzu da nake cewa idan sai an gane wannan sannan za a iya da samun mutum sallar la'akar mutum nawa za su iya wannan sun fahimci a gane sun yi kuka lokacin da alƙur'anin nan ya soka suwa yake magana da su تصور إذا عند لنا مشكلة إذا مثال مثال سنة الأولى إن وانا سنة الأولى فاتتي كيف الأولى سنة الأولى سنة الأولى ومت أربعة تستند تلورا بعين في علاقة بوحدة لا har yanzu ya fara ƙaruwa ma ba ta'addara ya fara ƙaruwa to wannan rashin ko halin da ke cikin dabtin ƙadar na zai zawa din nan shi ka ke ganin waɗancan malaman suke bishara in an ce to kawai dai tun da tsawon mutum ƙafa shida ne da rashin galiba ko da ɗan wani abu kaɗan in fahimci wani idan ka sa ƙafa bakwai ko da ɗan wani abu kaɗan kawai قد أنا اعتنيت هو ده أنا كان مدير الجوال إنه أنا أقدر بالوزن اللي بيجي وأنا شيء ده انت أنت تقدرات فلو من مسؤول وأمين الكتب عندنا هنا الله تعالى الشيء وكان يقول آرى بياني بيان ويوحد إنسان حديث من يقول كل ذلك ماذا عن حديث ابن عباس الله شكرا لك ولذلك شكرا لك قال حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لي جبريل عند البيت جبريل عليه السلام لا آه، يمين صلى عند البيت فأرى في الكفر مرتين حسوا فصلى بي الكفر في الأولى منهما يمين صلى الأذهب أعانا آه، تفرقوا لبسكين ما حين كان الطيف an gane mitla shiraki lokacin da alfai'u ya zama zamanto mitla shiraki alfai'u inda al'arab shi ne inuwan da abu yake shi bayan rana ta yi da shi ke ce matsala imama a rushe mutane ji wani sai ce a ah, kila kana alfai'u mitla shiraki mun fahimci to ma'ana inuwa a wannan lokacin gwargwadon hancin sai ثم قد الأثر في sai na fara قال الظل كل شيء مثل الظل lokacin da inuwan komai ya kai kusan kusan sauran shi kun ji yadda hadisin ne shi kuma tsalar mangoro daga nan zai tsaye a cima sai na wadda wata shan lokacin da rana ya kafa في أفضل الصائم بدون وقت من الحزم يا العشاء ثم صلى العشاء ليس العشاء الشاء حين غاب الشفق وقت بالشفق يجري ثم قضى الفجر حين تدور وقت حين بلغته وقت عينهم وفجر أن يتيته وحرم الحرام على الصلاة يا زمن كل حزم كما أبيدي ومن وقت أبين سيارة المحرمات وصلى المرة الثانية أكثر المجلسين صلى الظهر صلى الأزهر حين قال يريد آه، كل شيء مثل الليل لوكاشين بإنه قومي يزن كل لوكاشين كبير ثم صلى المغرب بوقته الأولى في صلى المغرب a lokacin shiga النجية najiya wani daga cikin da ya zama mawa da kiyar in da ke wani ثم العشاء الأخيرة فيما ذهب الثلث فيما آه، ذهب الثلث الليل لما في الشاي تجي من تقل معنى الشاي لوقت حين ذهب ثلث الليل لوقت بكشف يدعوكم بليل ثم صلى الصبح في صلاة الصبايتين في الأرض لوقت بليل شاكي ثم التفت جبريل إذا جبريل سيدوك فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبل والوقت فيما بين هذين الوقت يتولى الوقت من الوقت الوقت من الوقت أن بلغ التبقات sadaka kallon nan da ake yi ba ana yi ne ko can ko can ba a tun daga can zuwa can mukan ce nan ba wai ko can ko can ba a tun daga can zuwa nan ranji ne ba abin nan wani hakikar man hakim mai tsaro ya fitar da shi zuwa in bana fitar da shi abu dawar ya fitar da shi amma mutum ya fitar da shi ke fara halittu na tsaro mene ne shami inda ba abu ne shi ne حين كان الفئ مثل الشراء حين shi, الفئ مثل الشراء حين الشهر والمرأة والاجتماع me yasa daga cikin maganganu ko fassarorin da malamai suka yi ba a magana a yankin ashirar ɗin nan alfin misalar shirar ɗin nan da mamuri na fasarcin majmu'insa shi ne wannan faifin kudin ɗaukar ma'anar shi na asali shi ne inuwan da ya faru bayan gaba an fahimci wannan idan wannan ne ma'anar shi na asali da yake ɗauka to ba wata ɗaya ne ba معناه بأتي إدارة ما في تشير ديني كل إني ومفتن فتن قول شيئا كيدي شيرا وينا مقاك بيانا من شيرا ومن كل تشم حيث المثل شيرا مدنا كبير كنت من جواء الآن ما لم تدور قل أقلت أليكم دوار مثل ما هذا أقوى عند الأيتيين وكون من شيئة المثل في بين اعتبار مثل ما هذا شرعا walakiyin mutum na ganin cewa idan rana ta zo tsakiya ta kaddar da wani layi na tsakiyar ta da zara tsakiyar rana ne ko ta wani layi an samu zuwa inda ai ka ta ko tsakiyar ta tana kan tsakiyar nan na layi lokacin ya rana ta lokaci so da tura ya kusa a kan ruwa amma a shari'a ita rana ne ke kawo ta irin da ke ذاك اللي كنت تقولون فينا كانوا يقول أبونا في مثل الشباب كنا وأنا مثل لوكا كنت أنا كنت كنت يعني أولاد سمع أنا كنت ما أنا في زمان كويس sai mutum nan da ake nufi ba zai ɗauki wancan ma'anar nasa da inuwa bayan tsawon sai dai baki mafi gulle da yawa إلى عشرين صار جل الزواج مثل الشباب معنى أبيدي لو كنت نمكن من الزواج لا تكون في حمر خمس مسافرين كده شيء أقول لي دليل شيء نفس الإمام البخاري ذكر في حديثه كذا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحضار قال حدثنا خالد بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن خالد قال حدثنا الحسين بن بشير بن سلام عن ابيه قال دخلت انا ومحمد بن علي آه، على جابر بن عبد الله خالد فقلنا له اخبرنا عن خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجميل محمد بن علي من سير سلام ما ننظر إجازة عن الله نمشي كظام لا باري ذنبا إلى لوكس مكتوب ولا محمد بن علي ما يكون جاء الله وذاك زمن الحجاج بن يوسف وانا ابن يعقوب وذاك الحجاج بن يوسف بن الثقفي قال في جابر الشيخ رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وهو حين زالت الشمس من الله صلى الله عليه وسلم يا في قلاش أبدا حين زالت الشمس يقسم لنا تتركها معناه تقول تفكر وكان الفيء أديد يقسم الفيء يزن في قدر الشراء بربدا قدر خمس ساكن مش أنت تقول فأولى لكم ساكن ثم صلى الأسعد وذلك ثلاجي أي هل الأسد حين كان الخير قدر الشراء وحذل الرجل لوقتين جوالنا أكيوكم ما في من قدر الشراء وذل الرجل لكم إنوان كان كتبه يا صلى الأسد حين كان الخير قدر الشراء و kuma wani tafi ko wani mutum da kara shi da wancan kadarar kenan sai ثم فضل المغرب حين غابت الشمس ثم فضل العشاء حين غاب الشفر ثم قضى القدر حين طلع القدر ثم صلى من البيت الذي الظهر حين كان الظل الى الرجل عن ذلك ثم صلى الاسرى حين كان آه، ظل الرجل مثليه حين قال لم يكن قدر ما يسير الراكب سير الحنف إلى ذي حليفة ثم قال مغرب حين ظهرت الشام ثم قضى العشاء إلى طريق الليل أو نصف الليل ثم قضى القدس فأخر وانا حديثي لجشوان يستعين بان شاكو شيخنا ما يكون بها كان جاء عندنا وهذه في من حديثي لدي عندنا حديثي بأنا مسؤول ingancin hadisi bai hana kuskure a cikin an kuma su wannan idan muka ɗauki wannan fassara shi na kana kai da matsalar shira a matsayin kai da miliyoyin da wa take nufi to rana ta da an san biyu ɗaukan wannan fassarar ta ɗauka cewa ana kun zillar da wa to ba a samu lokaci sannan kuma ya ce mai aƙin salata mai duluki shanki ila rasakin laili wa ƙur'ani fajr malamai mabambanta daga cewa kai kuma dubar ibn al-munzir sun da akan ba a tallafa zara ta kan duluki ba a tallafa zara sai an samu ne sannan na biyu ka ɗauki kai wa anan wajen a matsayin wurin ta da ma'anan daga asalin ta wanda ke shi ne ma'aruf hurufan mashara mun fahimci wannan sannan na uku a wancan hadisin da ya babu wannan bayani ko akwai kun fahimci bayanin da nake nufi inda yake cewa kana sai kadar sharafu dillar rajul حديث كان فأتيه قدر الشباب وزي ربيع الأثر وكو أن فقال في أول حديث ثم ذكر كما ديل وانا حديث الأثر أنا وشاء وانا أقل من شاء في أول شكتين حديث بيزود وانا كثير من حقيقة وتكبر هذا في إثناء الحديث جدا كما لما ذكرنا الحديث أما فأقول لنا ده الحديث في خارجة بن عبد الله بن سليمان أبو زيد المدني وأن خارجة ابن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت إذا أنت جاي لسافر تقريب الحديث ما الحاكم ابن مثلا ذهب آه، مدين جيبات أمر الجسور الدشين صدوق له أوهام صدوكم في نفسه يشيل له أوهام amintacce ne shi a karan kanka ba a dace da umma ta adala amma fa a haddan ka yana da alham tuni ya sa da ya tattaro a tsawon da ulama ya ba shi wannan matsayin suka koma ta tabi da tsarari da sauran malamai idan kana da jihar sai ka gaba da kai idan ka ɗauka hadisi ta hadisi kan abin abin da ya fara cewa da aka zo Ahmad الإمام أحمد يا ضعيف وقال ابن معين ليس به بأس أما ابن معين يتي ليس به بأس ابن معين يتي ما راوي لا بأس به وليس به بأس ليس به وإن يكن لا بأس فيه أو به فهو به وهو من به ثقة فقل به an gane idan ibn mutum ya ce la ba'atar bihi ya nufin fika ne an fahimci wannan ibn majin menene matakin sa a cikin wata martaba wacce a cikin majin mutum zai ko wata ake mutashaddidin ko mutazawatin ko mutasarrifin eh ina cikin mutashaddidin ومنهم معتزلا في حكمه فخذ به إلا ما شذ وانتهي من طبقهم أحمد الشيخان وذا أبو ذر أتفق الطبياني وابن معين والإمام الترمذي إلى أماد الداني هذا تنبذي وبعضهم إذا أرى يشدد فمثله متى ختم يسدد ابن شعيب وكذا محمد الحميد وذاك هما مؤكد ابن معين يشهر شهر المتشددون أما إذا كبي بي أقوال أحكام يقم يقم مسعد إلى مسعد أنا شغير متشدد أول رسولية ويقم التوفيق إن هو وين جمهور التفاق من بلدنا حكم وإنسان كده تكي بين نيات نفس التنانية تكون ده إيه كان مسلش نقول إن شاء الله في حرمة دقيقة لكن ثقة فالرشيئة كانت حمد ثم تجاتي مقدرين في نيرا وحيثما أطلق حرف الظاهر فأدينه ما مصدر وإن وردت جريحه متى وردت جريحه من أكثر توثيقا بدون الضبط فقده كل كلمة ثلاث الفقه يعني كنت آدمين يعني ما كان كنت أدين شبابي أو ابن مهم إلا أن تكون في هذه الدنيا تمشي ليس بجبعة يعني كنت ثلاث amma kar ka ɗauka da yi duka yana tartibin shi ne a dalilan da ba haka za ka ɗauka a kalar amma idan ya zama su akwai magana a haddin shi to yi wani kan yana tartibin shi na karkata ne ɓangaren a dalilan da ba قال أبو حاتم الإمام أبو حاتم رضي شيخ حديثه صالح يقول شيخ شيخ ثم حديثه صالح to salishin da ciki da nashi kuka da ciki ba ya mafi wani to kasancewa ce shaikun na jirgi na cewa salihu da ciki ba na da ciki ya ce saboda idan ya ce saduƙin ma abu hajji wanda saduƙin darajar saduƙin zafin ya fi shaikun to ita ya ce maka saduƙin bihi يعني كل الاعتبار مدى الاحتجاج ولكن الثالث الشيخ حديثه الثالث ممكن تقول وقال أبو داود إمام أبو داود في شيخ فيما في شيخ وقال ابن أبي ابن أبي يقول جبايا في كثر أخوات الذي بها يكون في لا بأس به وبرواياته عندي شفتوا لي أولينا فأيد لي حديث اللي في يوتو ما مقالي وقال ابن سعد كان قليل الحديث ابن سعد يكي حديثين حديثين في الكيبة قليلة إلى ما نقول وقال ابن الجوزي المال ابن الجوزي كشف فقفه الدار قسم إمام قال قسم هذا إيه خمسة وقال الأزدي آه. الإمام الأزدي كشوى اختلفوا فيه malamai sun yi saɓani a kansa amma dai wala da aka yi sai dai bai da laifi sai cewa hadisi ko makabula hadisin shi ko makabula ne sai ce kafirar nunka amma kuma yana da yawan manaki da ko ya turki aka amma shi kuma ya fi kusa da gaskiya ma'ana zan fi kuma a kan amma dai hadisan su ne kun ji da dangane da malamai sai wanda ya ga wanda da shi ta yi kudu kuma ya fi amma da yasa ta ce ɗan maganganu ko ɓangaren dangantattu da kuma kwarar da ke shi ta ce ta rukun ya amma da ku auki duka wani hadisi da aka rawaito dangane da abin da ya shafi lokutan Allah babu wanda ya zo da wannan sai wannan hadisi wanda isnadin sai wannan rawaito akwai shi wannan إمام الترمذي يقول رب حديث الصبر بالبارة تكون كالحديث ita ina ce ma hadisi ya gare mu ya dace a cikin hadisi shi yasa ta aka hadisi mun kafa da tare shi amma turmi zai ce na wata hadisi hasan sahihun gare mu duk ta gaba shi a bukari da musulmi ya ce maka gare saboda ta hanyar da ya kawo maka a kowace biyayya ko a matsayin ko a isnadin wanda akwai ka ɗauki ka a ciki yake na ma ta kubar da za ka ake biyayya min man yi kuma da al'adar إذا قال حافظ المهم يكمل على ذكره لتقبل ذلك منه ita ziyada da kake ganin ta a cikin hadisi ƙari a hadisi ana karɓa ne kaɗai idan ya zama to wanda ya zo da wannan ƙarar wato gargaran ne a hadda wanda abin dogaro da shi ne a hadda to shi ne ke karɓan da yaro yanzu ta da hadisi da neman ya otamadu a lafiya idan hadisi ya ƙare والإله هذا ممن يعتمد على هذه الكتب ذلك منه اعتقاد وبديش كتاب باقي مثال أن تنظرون من الناس مدار وأمين هاتف الناس يقول ذاك كتاب آية حديث الذي شهر حديث زكاة الفكر رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفكر على كل حر معروف حتى حديث من شهر ممكن يجوانا daga su bai da rafi a nafi a da sai ga imam malik ya rawaito minan musulmi a hali sun horar na abin minan musulmi imam malik wanda shi littafin sun ce karanta wanda shi yana cin har da ita rawaito da ake makin cikin mina ma'ana da za ka ake mu'adalan da saura a gani za ka ka koko ba zai tafi ba amma da ya zo da wannan tsarin shi da farko imam ahmad ya ce sun ta tsawo kafu a al'adar kuma da ke. na kasance ba ta tawakku a halittin mali abin da yake nake tawakku shi ne minan musulmi na ce to za ka zo ka kake da kan harin da ta a zahiri haka ne ko amma maliki ya zo da minan musulmi sai ke gani a ah, hadisin fa kawai ce kawai ala kulli surin ma'asimi kenan idan ka karbawa wanda ba musulmi ba haka sani da ba ta ce to wancan gadar minan musulmin ya zo ta kayyadin wani mutulas kenan wannan da ya tsalla ka shirka kaidin mutum kamar imam mali adam ko kudin shi ne an magana kan kuka ba sun fahimci magana me yake nufi sai da ya ga aslan sai da ya ga ubaidul zaki bin umar ya rawaito shi ma daga nafi a kai ga datun minar musulmi ya ga hadis ne ya zo a hanyar irin ubaidul zaki ya gane da ba kake ba ne riwaya ce idan imam malik ya zo da tsarin minar musulmi da ita kun ta cana an tsaya an ce a kan duba shi ko ba haka gani to ya ra'ayi irin wannan wanda a jikin na kuma ba su da yawa a kadakin da ya fito su sosai yawa ko ba haka ba zai kaɗai da bai gina da irin wannan a fitar da shi a wannan makama ajin kun kun ci abin da muke to ba shi ka ba ne wakili alba a zikai ibn bashir ibn salman malamin da ke ولا الحاجة مقبول يقولنا هذا الحاجة أتكن تقريب التهابين شيني مقبول إذا يقولنا هذا الحاجة مرالي مقبول هل عندي بيان حجم تقريب التهابين كما ماتا هل عندي كي نفيد ذاته بيان فنين فهم مثالا وإلا إذا نبع مثالا فأعطايا كيف لليين الحديث لليين الحديث idan muka ɗauki watannan ƙa'idan ya ce idza tubi'a kenan ko ba wancan matsalar matsalar malamin ka ba hadisin ta ta mutu ba idan ba mu ta ba ta ce na talayin nan to min kun talayin nan ne yutajibi ko yutabawu yutabawu amma mai yutajibi to bala kana kallon ne akwai asbab da yawa da kasa ibn hajar ya kira rawi mafaruri shi yasa idan ka ce duk wani rawin da ibn hajar ya ce mishi mafaruri ta ya samu musaba a cikin da ke garkuwa ibn hajar sun ma je ba da shi sau da ya fi yin waɗansu hadisai na waɗansu riga da ya kira su yi musta ce da mafaruri kuma ba su da musaba to shi ta hadisi ne a nan da na kan shi yasa wani malami ya rubuta risala da sauƙin ma'amuru في من قال أنت الحاكم المقبول ومشينا جنون ما مقبول إما أكم الحديث شما بعد لدينا في قومه أنت الآن بين الحسن والضعف هو الحديث يقول حقائق التي باب لا مخلوق عيش إلى ما اللهم في كل حديث دخل مخاطر قائد الدين وهم في كل حديث نتابع إنهم في أول حديث شئتي مش كنتم أنا بقى كتبوا قدم أشين حديث شيني معلومات كتي أكان أبين دي كان هنا يشيك رواء حديثي يأي رواية تبارك وأنا خالد ابن عبد الله ثم خالد ابن عبد الله يتحقي يتحيي يتحيي الوالد يتحيي هنا أتأريكم دي زمن مدرسة تأريكي نمجدود ولا موجودون في ورقة الدين فهو انفرد به وأنت غير مواجه انفرد أنه غير مواجه فيتشي كما له حديث واحد في كفر الصلاة حديث شو أنا نقدر أنا حديث هاتي أكفر الصلاة شنو أنا بنشي من بشي جي دون هاي بنشي لأن في يدي الجهالة معلمة بشي جاء أقول لك أخذ الجمال منك كما بيشي في يدي الجهالة أما وذكر ابن حبان في الكتاب ابن حبان لا توش في الكتاب لا قائد إلى ما إن حديث الشيء حاجة يدور هذا الشيء أفسر لنشا خير لما ننزل الزواج kuma a iya hujja da shi a matsayin ba za a lokacin da aka ba zai shiga ba الحمد لله تنزل للرجل تشين الرمال كما تنزل تظن منك تجعل قطوة من زيادة هو لذا حد مثال مكتين وقاري لمثل مرجك مثل الرجل وهم هجي تجين أنا أطاقل بكيش كم مثل بل أنت نفسك مثل فأقول مثل مكتين كلام عادي بخاري كان جدا حديث يكتل لا يكتل لا يكتل يغنق من المغاق har da cewa ingantacce ne kuma ingancin nashi a kuwa hannun da yake ke higher level na kawai quality ko ke ko shi sai ka wani wanda ba shi ba amma mutum ya ran ɗauki lokaci ya yi irin waɗannan da kawo su shi ka su da ɗaɗi a cikin ikina ganin irin ya fi yawa a ba ba ba shi tsarewa ba ne mahu tsarewa ne saboda wata sarƙaƙƙen da bukari ne ya gani ya kauce mutumin ya aikin da wani da yi ba kafin shi kuma albarkacin ya ina shi ya fito da darajar hadisin halin da suke wa ɗaya kan sun tabbatar da su da wani Allah to kuma mutumin ya ke kuma mai wata kusa da ciki Allah ta lashe wannan shine dalilin mu a shari'ance na rashin ikimadi da ko rashin gamsuwa da nasin take gudda da shi a kan cewa kallon za ta kuma kallon da zuwa kamar yadda ambata dan jimawa na an fara bibiyar matsalar haka daga satin da ya wuce zuwa yau na dan ci gaba da kuma bibiyar matsalar daga cikin rubuce-rubuce da na karo da su ko guda biyu wanda yake rubuce-rubuce na da ake sauka su larabci ɗaya ya san da rubucin na ta suna menene markar da aka sanin lokacin sallah iri gaskiya nuskan da na samu ne da nau'in ba sunanci babu shi ba ku yi ta buga da yawon nan da ya na da shafi hamsin da bakwai da mutum shi kuma na biyu ɗin da ya haƙuri bai rubuta sunan a mawallafin da ma akwai sunan shi da komai da kuma shi kuma na uku dan boko ne a fuskakin boko ya kawo abin da ya ba da tsara ta kuma tracing da shadow ma'ana tracing da ma'ana jirgin wannan ilmi sai ba shi kuma mathematical calculation of prayer time using spherical geometry lissafi ƙididdiga hanyar lissafi ƙididdiga da kiyaye lokacin sallah ta hanyar lissafi using spherical geometry ne spherical geometry ilimin gane littafin ainihin kwallo an ce kwallo ba wasu kwallo ne kan gida me ya karfi kira ka ce kwallo ne kan saboda duniya tana kiran ka kamar scratch irin ko ana kallon ka kamar ne kamar scratch so kafin mu shiga cikin wasu ɗan lokaci zai wata da wani أما النيسة أحنا خلقشي نيتي تحنك لنا أحنا خلقشي نتي دون البرسان في كبار نقول للزوال المسلم ومن دون البرسان قبل الله كاتبنا أحنا خلقشي نيتي أتي في كبار نقول للزوال أكل أكل أسلم أكل أسلم أكل mu ɗauka nan tafiya ne haka suka ce lokacin suke tafiya a rubaya na inuwa na haka da ta ta, to wannan inuwa ta rubaya mun fahimci a irin wannan yanayin a bukatun zai rubaya ko da lokacin suke tafiya babu ta rubaya amma idan ba a tafiya suke da duk suna shiga tafiya suka za a yi inuwa ta gaba haka ne kawai a kawai to tun da akwai inuwa ki gaba sai a zo a ce to yanzu lokacin da inuwan komai ya kai tsawon da ka ana kuma da inuwan ya kai tsawon amma daga tushe ba daga inda za a inuwan ya kai lokacin ya kai gaba ba za a samu soyayya ba za a samu kawai ba a samu soyayya sai aka kiyasi sahihi shi ne tun da san da ce gaba da aka wani inuwa to yanzu idan an san a samu actual lens na hakika shi ne aka kura da wani a fara da tun da ya fara wannan shi ne kiyasi sahihi na zagiri ko ba haka ba ne haka ne ko ba haka ba haka yi haka ne to menene tsokaci na da zan ɗan mana kaɗan ana mana shi ne a lokacin da rana take tafiya ta tafiya da yake tafiya a sama idan ta zo tafiya da wani ko idan ta karka ta inuwa zai yi tafiya ce ɗaya da wani amma kan da rana da tafiya take tafiya da ta take tafiya inuwa kan shi yake daga can kai da yake tahowa ta karka yake tafiya so in tana tafiya da wanda national motion idan ko ana tabbacin da su da national ba ku misali wannan abin da na tura shi a abu ne tura shi kai ci ko bai the same thing ne the same ci ko bai amma kamar wancan to sai kusan da rana take tsakiya inuwa zai tafi amma da sauri amma kan jiki ka ci zai tafi amma da ke saurin kana tsaye ba kawai ne in suna tsaye tsakiya ba ba a zama sai ka ɗau da ba san gane ya ko ba kawai kana tafiya ba to da lokacin da kake tunanin cewa a tsawon zai kai can manufar shari'a da tsawon lokaci manufar shari'a da tsawon ka za a kai tsawon shi ba tsawon ne yana na shari'a na lokacin da kuma sara'a lokacin timing din kake magana ko za ka rana tana tafiya timin da zai ɗauka daga inda yake zuwa can to idan ka ka daga inda yake shi nan ne tafiyan shi ko za ka daga mun fahimci wannan so da ka cikin da zai ɗauka laifin da zai karu a nan wajen mu ɗauka wanda abin ɗan mita ta ne ma'ana santimita ɗari kenan da ke gawa a cikin zaman to shi ya kai santimita ila talatin a ta ɗari ke kenan to tafiyan lokacin da rana za ta ɗauka ta kara wancan 70 cm ɗin saboda wancan da tun da tura ya kara wancan daidai yake da inda tana kiyaye ne inuwan shadow din shi kuma zai tafiya menene Wani cm wannan ayyar rayuwa ne da kullum mun san wannan da ke ku da ɗan falafale in za a tsallaka zuwa. in zai tsallaka haka ce da kyau ku da ke duka cewa ya ke ta inda za ku tafiya ko ta inda ke zuwa ta inda ke zuwa wani tudun mashi to haka za ka ga abin da ke kawai da ma'ana yake rage tsoron shi kun fahimci wannan Wani ƙara muku ɗaya ko ba shi haka yaushe ne rana ke zuwa tsakiya ka je da kalli lokacin da rana take fitowa ƙarfe na ne ka kalli lokacin da take farawa ƙarfe ne na ƙarfa shi biyu daidai shi ne rana ke fitowa wannan suka tuna take ta gefe ne mai mata da zafi a nishan an gulata haka al'amarin ne to da kan tana tsakiya ne lokacin da take tsakiyar shi shine rabin lokacin ka gora rabi idan tana karkace ne kan da kake gora shi shine rabin lokacin ka dan abin da yake rage shi sauran rabin ko kuma ka zo ka sake cire wani a ciki me yasa kun kuma tsara da yake magana kun ta ba ba gani san da ce ta zo tsakiyar na inuwa wani gina raguwa akwai gillar zawa ko to lokacin da ke ke gari ma'ana sauran da ya rage da kake ganin ƙwari ta wuce a kiya ko ba haka ba ne da haka a cire shi ko to wannan sauran da ya rage lokacin da ta ɗauka daga farko zuwa ne shi ta ɗauka daga nan zuwa ƙarshe yanzu kun fahimta kenan ba bukatar ka cire wannan tsallar da wani da, jikin time da sannan ne ke kawo gudun gawa shi ne declaration na farfaka me ya tana na kafin ce haka ke zuga layi nan a tsakiya wanda ana tsammanin ta zo kana ta ce haka kaga ga tsakiyar ta nan ta yi negative angle ta nan ko nan kan positive angle to wannan effect cikin shi ya sa ka kalle ta lokacin da ranar ke fitowa ina da kake gani ya karkace kana ka je kalle shi ka ba kake ga hakan shi ba karkace da haka kai kake ganin shi yayi gaba 90 degree ke tafiya tunda kake ganin ya wuce tafiya ko ya yi gaba to ai idan ranar za ta fada in ka je ina ba kake gaba za ka gan shi ba wannan karkacin ka gan shi dazu in ka zo fada zan fara ganin shi in gudun ma ba sai kin yin ba za ka gan shi ba ta cikin za ta gani kun fahimci magana kuma kada sifar ikisayin shi kan maza Allah ya talaƙin magana wato yawan karanta hadisan maza Allah ta ingantattu da zai wani magana a kan wannan zai yi zuwa ta yin magana a kan aikwamfiyar kan shi bar shi ina mana fahimta na sai da jikin abin da kuma da na ba da abokin muhimmanci hanya

sun ce da zai zama don ko wani da wasu ne da haka ka zama saboda ai su abin da aka ce a shari'a ke ko ba haka wani to mu ba muku muke yi da daidai dalilin da aka gina shari'a ta muke kuma kila ta ce sama da shekara dubu ka tsada sama da shekara dubu ina tsada da ke amma ba kula da ke yiwa ni kula ne da ke lura da shi a lokacin na tarar kimanin ake amfani da shi amma irin sawa a kan tocin wancan na ƙarfi tunomi ne ba zai a tsakani da Allah ta ala ya tsora wa da na ba ta yi barin a kai to ƙarin sai an kauce masa an gano wancan kalanzu ta za ka ɗauki ma ta tsora wa a matacin da sabon kalanda wanda an zo ne da nufin abokin da mutu a kan da zai da yaya na na fara daga wasu mamanci abin wani model na wancan ɗorin wancan kwakwar wadannan da na yi da a aida a ce. cewa kan inda idan wannan rana tana tsakiya ne mun ci wannan zai ɗauka zai ko in yawa da zuwa kusan ka to idan tana karkace ma wannan lantin ta da cewa bai kai tsawon wancan ko to da same time zai ɗauka a da same time zai ɗauka ya ɗauka wancan lantin an haka na ce a hankalci وما خارج الوقت الموديل للمفروض المصري ان شاء الله في التوجيه كمان ما كنت ممكن يقول amma da aka makarci ina jin ne da yana da ku karanci lallai wancan magana a gani ko ba babban abin da ya tsaye zama abin tsaro ba zan tsaro ne a tsare na ma na tsaro za a ga duk da kuma tsaro suna cire yanin lokacin tsaro ba wanda ya magana a kan wani gudu kafin nan mu koma hadisin farko dai na abbas wanda jibril alaihi salam ne bai maka kallon ko da yawa malamai sun ce wannan an yi shi ne shagargari ko kwana biyu bayan isra'ila da mi'raji an fahimci wannan kenan shi ne hadisin da aka yi masu ma bayanin lokacin sallah da za ka da Allah da shi wancan malamin cin uku ba a da sunan shi a wancan ya kididdiga wani shi aka yi wannan kuma na nan ne ga ba za a iya kuma ba iya ba za a iya wannan a hisabi da ake a daure ba a yi da juma'a farko ba an nune shi ko إيه كانت تذكرني أقول أنا هذا الأدب أنا في من كيف بالي أبو جدل ها وذاك آيات لا معنى آية شهادة شين وذاك نكتب من بدون بدون ولا بدون بدون بدون بدون بتجيشان با أمنار السبيل في ابن حجر يي مغانا كان عندما كان مغانا كان مراتب الراتب ده تحت في التقارير مراتب دي كانوا رجال وكل شيء اللي وهو هكذا الناس يتمنى وحتى هذه مراتب ضربي ضربي ضربي هم شيء من سوء تنسيق سوى شيء بي باطن بياض الصوت وممكن مراتب مثل هذول الشيء من الرجال كل هذا قوي abiyakin duka guda nawa ne wa 149 wa atuha tamqum li kulli man qata fashkur man man nabiha musakilan me tamqum fa nayn min ne fa fotin fa'un hundred na dan fotin shine wa atuha tamqum li kulli man qata wa wanda ne abin nan abiyaki to na ku ya tracing yo shi aka yi wannan yake cewa a ranar da zawar a daidai wannan ranar daidai da 3.5 cm declaration angle rana a kakashe ke ba a ta ce ba kuma yadda wani ta umar da alau lokacin da aka yi wani tsada a rana tana tafiya da damar ci ba da shi wannan a rubuta rana ya ne ba tana tafiya ba tana karkashin ke na akwai billin zawar a ranar da aka tafiya length ɗin shi ma 20 uh, na billin zawar 20 meters uku da ɗigo hamsin da shida tsawon ka'aba daidai wannan lokacin mita goma sha biyu da dubu ashirin da hudu ishe ba da wancan zirgin declination angle din 21 degrees 36 minutes ah, latitude angle na garin makka ga shi nan 21 degrees 36 minutes kenan a hannun ma akwai zillar da amma ba a ce ku lura da zillar da a ɗan nan ku mana da shi saboda mun zo la'akar mu cire shi ba Tunda rana aka zo fara koyar da Allah a kan farko inda da aka shiga an kawo shi kai da duniya kila mana fahimta idan ba a kakale wannan ranar ba ne idan da rana ne kuma rai na gane na cewa ko dai zan yi ko baya amma da akwai kabila na zai da so da kalle ne suke cewa ranar da ake samun irin wannan ranar da za a ɗauki a su biyu ne fa a shekara kuma biyu ne muke da su a shekara idan ta abokan gani sai abokan a 2 365 ko 360 a abin da muke magana sai kan abin da yake faruwa a mafi karancin kwanaki a ya a kan abin da yake faruwa a mafi yawanci ne haka shari'a ganin ko ba haka domin ya gina musulunci ne alwahamu أظن راجع da waɗansu hadisai kafin mai wancan da wancan tun da wani mawa na da wancan daga cikin ɗan sanjikin da suka zo wanda duk ɗan san su ko faɗakarwa akwai hadisin abdullahi ibn amr Allah shi kara masa wata shi da mahaifin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zuhuri idza zalat ash-shamsu wa kana jalla rajul kafuli yana da kusanci ba lokacin ainihin azhar idan rana ta karkata daga nan duk lokacin ka ne har lokacin da inuwa mutum zai zo kafuli sai ya ce malam ya ka zo kafuli asali shi ke na kun da mun tsara da kan mun hali gane wannan yace waqt al-asr ma tasawwara shams ila akhirih da kuma hadisi abu da kuma kaman yace kana yusalli al-hajira annan da ta kace yana sallar al-hajira da jibana ko ina ka hadu shams lokacin da rana ta karata yace wai kan al-asr yakan kuma sallar al-asr kuma yace ahadana ila ra'ayi fi asfal madina wa shams hayya ai kan can da yake هو حتى وعن ابي موسى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسمع يده من ذلك الانسان فلا يدري إلى صلى فقام في قد صلى شق انشق القدر فصلى ثم مر فاقام صلاته والقائل يقول har ma mutum zai iya cewa kar zara ta shan sauran sarki ma'ana lokacin da matsawar wani da kallon na in ma wani yana da dalili kamar ba ta kaskata an gane wannan ba zai ce ina ganin ba ta kaskata yana da dalili ko da ita karkatan take sallah yana nuna mai mai yanzu aka yi sallah da ke na ikibarin shirat ɗin can da aka ce kana zulun da matsalar shirat labari ne ba condition ba mun fahimci wannan wa huwa kana alamun yuhu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci su sai ne ثم أمره وأتاها الأثر والشمس مرتفعة هو الشمس مرتفعة في أمر شيء قيل كان الأثر والشمس الحلبة مرتفعة بتقليد وأن مصور من أرجع أن تمت وقال كل شيء بسلام حديث أبي هريرة لابن أبي شيبة إن للصلاة أولا وآخرا إلا كان دبر كل لسان الشيء وإن أول وقت الدخول حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت الأخير lokacin da lokacin da aka zai da shi ne karshen azumi yana so mu fahimci nisu wakarar nan da Allah ya ce yau ce da kusan kusan shi wani lokaci kawai can ka inda aka tsaya kun fahimci mun ne ko ce mu tsaya وفي حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة والأشرف والشمس بيضاء مثيلة فذلك هنا دوران في وشنين كان هو الأكل في التنشر وأن سوني تقيتتم أمر مهدين الأشرف شيء شيء بمن يلعبون بيشتاكون بالمطورات ثم فمن درسي لسنة الكلام أن ما أقل من أبدنا الشمس legal of organization, technical of organization, Wanda a duniyan ilimin kimiyyar masu hikin mayan ku an wuce Newton Plus of Gravitation wani Na ga ana maganin general theory of relativity. Wanda yadda Newton ya kalli gravitational truth ya kalli force ɗin mayan zuwa za ta ake kalli tare da cewa ta samu karin jefa ba bambamai har ba ah, abin nan rocket nuka satellite tana orbitin round the earth duka jefin waɗanda su wasu ne da sauran su ba wai gaba ɗaya kuskure ne amma da kowane challenge da ɗan abubuwa da cikin da an san su da zai yi da cikin an san da ta rufe ta kada wani ciwo ku ga a nan da kana ce ku studio kana ce mai studio ko ba ba me yasa saboda ainihin wannan karkatan da rana take yi ya sa motion din da yana ba da wani abu kamar malakar rushe ma'ana da ya haka daga ƙasa kamar ƙararrawa wani kan ƙararrawa to ka ga lai a tsakiyar ƙararrawan ba kuma shi ba ka san shi ba to wannan tsakiyar lai shi ne tsakiyar nan da muke magana a nan wajen daga da da ƙasa kenan da ta na ce sama shi ta ce ganin lokacin yana hawa a yanzu yana ko sai ta ce yana hawa shi ko magana ce kawai ka duba shi mun ko ya kai ka shi suka ce akwai an fi factors guda biyu ko uku ko hudu ma duk ke a lokacin lokaci saboda a revolution da rotation da aka ke da revolution na ɗaya suka ce ofisin da take zagaya rana ba kula da ne political government so da ka duk inda yake ya ji gudu akwai inda take tafiya a hankali kalli masallacin mai na fi kawo alko su sai a ce ana so tafiya na za da ƙarshen can da zai da ƙari da kuma lokacin da za ka fata daga can zuwa can da lokacin za ka ɗauka daga nan zuwa nan zama ɗaya kaga za ka fi sauri a waɗannan kenan ko ke zama haka ne da haka san da duniyan ta fi kusa da rana ta fi gudu kenan lokacin da take lissafi a waɗannan kwanakin kan yi ɗanka zai ɗanka isa suka ce in general ana samun bambancin minti goma sha biyar da zuwa don february minus a wuraren da ana samun ƙarin minti sha biyar a normal 24 hours da kake ƙirgawa na wani sannan position na art din sun ci a kaskace take da wajen 24.7 ko 23.7 degree shi ma yana affecting ɗana waɗannan su faktor ɗin ɗaya da su samu tsada da kai sani power kuma turar da shi sau duniya a shekara mun ce sani power ka ɗauki ƙarya kai haka da yake ka sake ɗaukar mata kai haka zai haka ko to shi ne turar da yake ba تحسن بما حقك جنب بيتيه كين تبيع شكرا اكت نيش هذا اسموت نوم اكت نيش تنجيك كين شين حقك عمشي سوقين من سوقا من حقك شكرا كيف تتصل بالآن كيف نعمل كونتروج نظام ممكن كولاشن من أن تدور على أنسان كولاشن وأن يرى ثلاث شيء جوا سوف تحط أقوى حالة a ciki akwai abubuwa da jewa shi kuma za a ta tsoro cewa da Allah da yake so in misali ita ranar nan ko ta zo a mace ko ta zo a karkace lokacin ka ɗauka daga farko zuwa tsakiya shi kike ɗauka daga nan zuwa faɗuwa rana in ka fahimci wannan yanzu a cikin tsin lokacin azhar da la'asar da sai an cire rabin zuwa sannan a ƙarshe zan wata magana guda ɗaya da nake cewa duk ɗaya akwai bambanci saboda tsawo da eh, bambancin dare da yini abin da na mai duka ɗaya ne shine ratio ɗin ɗaya ne ma'ana ka ɗauka daga sha biyu rana an tana tsakiya awa shida ne zuwa magariba to mu ɗauka daga azahar zuwa asar awa biyu ne mu ɗauka kaga ɗaya zan ɗauki kenan ko ko ka zama ɗauke shi awa biyu ya ce kaga biyu zai ɗauki kenan to idan tana karkace ne zaman to shi kuma a wannan rana ya fito da haka daga sha biyu rana zuwa can awa tara ne yanzu tsakanin azahar zuwa la'asar awa nawa za a samu awa shida can an samu hudu shi ne biyu ko kuma da aka samu shida shi ne bisa uku shi ne daidai din da nake nufi ma'ana reshe ɗin daidai zai zama ran ɗaya reshe ɗin daidai abin na reshe ɗin za a zuwa la'asar daga azahar zuwa la'asar da kuma daga azahar ɗin zuwa faɗuwar rana daidai ba kuma abin da musulunci ke nufi na zai da mantuwa da ke da fiye ne ta kabiru da lokaci da ke tsakanin a zahar da lahasa no matter direction na determination na ta karkata ta karkata ko ke tafiya da tori ko ce turi ko tazaran lokacin da ke tsakanin nan zuwa na rain in gaba a yankin a rashin in gaba a kuɗe ne inda ka kasanta shi daga tsakiyar ruwa lantarki na gaba za mu magana kan ƙarshen lokacin la'asar da kuma lokacin magriba da sauran sallolin insha Allah za mu wasu da Thank you.